you the duniya sake ka kone duka bakinka yare da ka ɗauka ka zafa ka ganta duniya rayuwa ta duniya kakki damu hajiya kika ce wannan ɗin yarki ce ko? Eh, ya dace <laughs> ba komai duk abin da kika sani na taimako in Allah yadda inda ya kuɗi suna aiki zan yi abin da nake da bukata yanzu shine a nemo mata mana madarar shanu a tatso a bata ta sha tana madara madara madara zai tare ita ne kuma haka ne madarar shanu ba za ta yi mata ba tunda ba konewa ta yi ba sannu kika ce din wannan yarki ce ko eh ta ce kika ce yarki ce ko ki kantar da ki ba komai Allah sarki mustafa ko a cikin wani hali yake ko yana lafiya ko baya lafiya a ai yanzu halin da yake ciki yanzu haka ma suna nan ma'aikata suna sa shi gwale-gwale Allah sarki ko ya za a yi na ganshi ya za a kai ni na ganshi ki kwantar da hankalinki DPO ma zan wa magana izo nan a kashe kes din ki ce ai dai kin ga in za ku taimaka mu hajiya in Allah ya da zan yi iya kokari na kin ji Allah ya kyauta yanzu ba dan ba dan ba kuma sai ba zai yiwu ba kuma in wannan ko nagode alsaka da alkairi Allah saka da Allah ku dubi irin shigar da kuka yi ni sai na kasa fahimta ma da ganewa shin wannan shigar da kuka shigar wace kabila ce to ai wannan shigar malam yanzu duk duniya ita ake yayi saboda wannan shigar irin tarera mali yake yi ko ba haka ba malians aboki na oh, yawwa yawwa malians malians mai ramali malians yanzu halifa saboda girman Allah ku yanzu ba kwa tunanin abin da zai faru nan gaba rayuwar rayuwarku to ai malam bari in gaya ma malam duk duniya inda a ce mutane suna da tunani irin nawa kuma da kwanya irin tawa sabales separately quietly malam wannan kwakwalwar ta da babu a sha wahala ba saboda ni tunani na na daban ne malam saboda ni tunani na kullum na hip hop ne yanzu to halifa irin abin da kuka zaɓa wa kanku kenan mawaƙi maimakon ka zama in ma lalacewa ta ka zaga za ka zama mawaƙin hausa wanda zai je gidan biki ya rika musu kiɗa suna rawa me isa ba za ka tsaya nan ba har sai ka yi kafiri wanda ba ku daidai a addini ba ku daidai a ɗabi'a ba ku daidai a al'ada ba kullum kokawa nake in jawo ka da kana ina hana ka kada ka sake ka faɗa cikin wuta amma khalifa ƙoƙari kake yi ka binciki hannuna ka je ka faɗa cikin wuta ni ba zan ma baki ba fatan da zan yi halifa Allah ubangiji shirye ka rayuwar wani za ta zo masa ya yi fari Juwaye ba ta wata ce wata bare daga da gurina na sai sun sa ni da galiya ko wani za ta zo masa yayi farin ciki wani ko cikin ta yayi bakin ciki ita dai duniya ai na ce kacin da layin ka faduwa ce duniya wani ya ɗauke ta da zafi duniya wani ya ɗauke ta da sanyi duniya wani dauke ta da sauki <laughs> me kika kalo um daddy ina neman inda zan sa what did you call this to um injin markade somewhere around here. what yes now ah, i want to put it here what did they call what kina da kiriki kwa? Yes, na ida daddy ina da kwakwalwa. I have sense, plenty one mm, Me ya shafe injin da hospital. Daddy, ina ne asibitin? This place? A wannan pharmacy ne, this is not a hospital. Ah. Kai, barin giya miki. Inda mutane nan sun yada da ni suna zuwa nan, ina ba su treatment da allura komi di komi, ba su zuwa haka a hospital. <laughs> God. Daddy, <laughs> wannan wajen da tun da na zo garin nan, I did not see any patient cross this place let alone enter the shop. Daddy, ka sani ko na kawo injin markaɗen nan zai ja maka customer you are sending me away to cause customer to come. You are not well. Akwai abu dika da miki. Emeka, Emeka. Emeka, Emeka. Kai, kai, kai, kai, yaya. Yaya. Emeka, Emeka. Kana fada bakin kina fada Emeka, Emeka. Idonka, ina zuwa wani waje. Kana kalota. Ah, eh, Emeka. Wannan iyalinka ne? Ah, warana ne. Muwa. Hey. Emeka akwai tablet. Eh, babu. Babu zai ba fuwa biko. Emeka, eh, Emeka. Eh, uwarka, uwarka. Na ce babu tablet je ka. Emeka, Emeka, kana ka ta. Kai, kai, kai, kai. Na saka gen ka kusa da ita. Wallahi suna yanka mu a kafa. Tun da ki fara zuwa nan, ba iru iru mokaciya wanda ba za ba shiga mushan kawan go house ki tafi gidan da Allah nonsense um, Hey, hey, hey, shut come on. Come on! I just want to... Kina kawo mu ko mutanen nan saboda saboda bayan rayuwar duniya oh oh rayuwar duniya assalamu alaikum rahmatullah ni alhaji mustapha suleiman managing director na mai farin silai traveling and tours wannan kamfani namu yana abubuwa da yawa wajen harkokin tafiye-tafiye kamar irin su tiket in mutum yana son tiket zuwa kowace ƙasa irin su dubai irin su india america ko ina a duniya wannan kamfani yana iya sayo mutum tiket maka bukin a lokacin da kake so don yin tafiya a the same time kuma wannan kamfani yana yi maka visa ta haji ko da ta umara sannan kuma wannan kamfani yakan iya samarwa mutane masu neman aiki a a musamman maza a irin su dubai ko oman ko qatar kuma cikin ɗan kakanin lokaci assalamu alaikum warahmatullah rayuwar duniya oh oh rayuwar duniya ina zuwa kuma Wani ne yanzu kira ni a waya. Waye wani? Kamal. Waye Kamal? Ko kin san cewa halayya ki ta kula-kula shi yasa aka yi miki miji cikin gaggawa? Ko kuma munafincin Humaira ba? Ki iya bakinki, ba ruwan Humaira. Ni dai abin da nake so in gaya miki shine Alhaji ya yi faɗa sosai akan wannan fice-ficen naki. Musamman ma akan wannan gabar da yake ganin kin samu miji. Ni dai a san zuwa muna. da an bani dama na gama nazartan shi kafin a yanke min wannan hukuncin. Idan baki daidaita harshen ki ba, sai na sassaba miki safiya. To Allah ya baki haƙuri. Yanzu dai zan baki karo na ƙarshe, amma duk wanda ya zo ya zama kun yi ban kwana ke da shi in dai ba ɗan Alhaji ba ne. Duniya wani ya ɗauke ta da sauƙi, kar ka sake ka ƙone duka bakinka. yani ka ganta kin ga fa dama ba cikakkiyar lafiya ce da ke ba inna haka ne bai kamata ki ci gaba da damuwa ba akan wannan al'amarin zaituna idan ban yi tunani ba faɗa min me kike so na yi ki ci gaba da addu'a komai zai daidaita kuma mutumin nan ya ce zai taimaka mana ai addu'a ina yin ta kuma insha Allah komai zai zo cikin sauƙi. amma na yi mamaki na yi mamakin abin da idris ya mana ban taɓa tunanin zai mana haka ba na ɗauka ya ɗauki mustapha ne a matsayin kaninsa kuma na ɗauka zai dubi marecinsa ban taɓa tsammanin zai sa mustapha a cikin matsala ba <laughs> mutane kenan inna sautari haka suke sai su yi maka abin da baka taɓa tsammani ba haka ne Allah sa mu dace kuma zai zo cikin sauki kuma ya kamata a ce kin tashi kin tafi gujen aikin ki ko amma ina tunanin a wannan gabar bai kamata na tafi na barke ba to zaman naki a gida zai canja wani abin ne Aƙalla da ya kamata a ce ki tashi ki tafi wajen aikin ki ko zan samu kwanciyar hankali a'a amma in naje can ma hankali na ba zai kwanta ba amma akalla ya kamata a ce kin je din da zaman da zaki a gidan Hajiya Safiya. Barka da fito. Kwana biyu kwata-kwata bana ganin ki. Sai dai in ji muryanki kawai. Me yake faruwa ne? Kai, gaskiya ke kyakkyawa ce sallari irin wannan kekin ai dole mutane su rika maganar ki haka anya ko kana gani sosai da abubuwan da suke faruwa kwana biyun nan masu samu ne ne faɗa min me ke faruwa an ba da aure na wallahi azim da gaske nake ki daina wannan maganar. me zan daina wannan maganar da kike faɗa rantsuwar musulmi fa na maka garin ya haka ta faru kaddara ni fa da kike gani na kalubale ne da ni a can baya wancan abin da ya faru da ni a baya ina fatan tarihi ba zai maimaita kansa ba ina maka fatan haka to faɗa mu abin da ke faruwa labarin mai tsari ne amma a takaice babana abokin baban na alhaji ne tun tale-tale ka gani da yadda al'amarin ya faru ke kin amince da hukuncin da aka zartar kana da wani mafitan ne to ki bani dama na ga abbanki baya gida yanzu amma duk lokacin da yake available zan gaya maka sai ka shigo ba damuwa zan yi ma abin tufka rayuwa ta duniya komai in za ka yi ka sanya Allah mai ta hasada zai wahalta mai mugunta duniya Kai. Kai. Wallahi duk sanda ne magana zan je gidan yarinyar nan. Sai zazzaɓi ya kama ni ko ka ji ido ko ka ji kafa. Allah yanzu haka ƙafata da kai na ciwo suke. Ka ji wata magana. aurenka ka din me? Waye ya damu da aurenka, da har zai maka wani abu? Auren kike wa haka? in dai aure irin naka ne wala babu abin da za a yi da shi da mutum zai bata lokacin shi ma wahayye maka wani abu wai wani kafanka na wani zuwa wannan cire maka ita haka dinga ni yanzu zan tafi dan Allah ki sa na addu'a ke mun addu'a sosai ai dai addu'a ce kai ma ka sani kullun a cikin yi maka ita nake in dai akan wannan neman auren naka ne Allah ya kiyaye amin kuma Allah ya sa wannan addu'a da yake zuci Allah ya sa zuci kai <laughs> wallahi kin ga agudi na da naji shi ma ya kamu ga kai na wani gib gib kawai nake ji to wallahi ko rafi sai na je la ilaha illallah huwa ko da ya sai na tattaka na je na je duk bakin cikin mutum wallahi sai dai ya mutu amma sai na je gidan wallahi <laughs> Allah ya kiyaye me haka jacce kika kika wani a haka me jacce matsala amma me yasa ka shigo cikin gidanmu me yasa to ba zan shigo wani yaro ya zo ya ce wani wai ko ba a nan ne ko wane ne da sauransu ni ban san ma ka zo ba kenan annan matar ce ta kisa ban san ko waye ba amma dai ba ni bace wato ya kamata ne musu hukunci so da ni baya mun karya ko a rainan gankali ko a yaudare kwaye da zan yafe musu tun da shi ne karo na farko kuma kin fito na ganki amma dai ka sani a matsala da ne ba nan ba so na harkan nan kin gane kawai mu mayar da ita official ba saboda menene dan alaji da shi da wannan rinyar maganar su ta dau city me kuma magana ta da ke sai fluctuating take ta yi kwan gaba kwan baya a ta tafiya ana da baya ni na kasa gane wannan sabgar kawai me ta makarƙare ta kawai ban gane ba abin da nake nufi a nan shine kawai ina so mai magana kin gane ta girma jemu da haba kin gane mun gama magana da ke daga yau kawai zan je in samu magabata na in turo kawai mu ɗora sabgata da ki wannan daman nake so ki ba idan na baka dama yaya zan yi da maganar yayanka da take kaina Allah ki daina ki daina ambatan mun wani muna tare da ki in kika bani dama shi ya laki da shi wane da sauransu ina ni na fara sanki mai isa lokacin da ya zo ya ce ina sanki biki ce mai ya kwara ba an riga shi ni na riga shi fara ce ina sanki a maimakon ka gyara sai dai ka bata ba na abin da zan bata zan amfani da ilimi da hankali da su zan ribaci abin da din nake so ban san ta yadda zan juya sama ta dawo ƙasa ba akwai wasu abubuwa da fa an kafiya tambayar su kayi abin da ba a soci sa aka ce wala ta su? saboda akwai tambayar da an kai ta wuce kai dan adam kai irin wannan tambaya so da abubuwa da dama ta tasowa kai ka gansu baka sanya aka yi saka faru ba to wa a tambayar irin waɗannan abubuwan ya aka kawa ya faru ya wuce hura manyan adam kawai ke dai ki banni ni na san me zama salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wane ne eh, eh, barka dai yau barka da ina gajiya lafiya lau alhamdulillah sha Allah kamar na so in san ka ko ai babu gwara ma kar a tana inda aka sanna ai haka ne eh. to masha Allah to lafiya dai ko eh wallahi dama ai ina zuwa wajen naja ne naja kuma eh to shine muka yi magana da ita a ah, ta ce zo in same ka domin a yi magana baki da baki to ita na jaɗin ta amince alhamdulillah ai mun daidaita kanmu shi isa ma na samu karfin da ta ce in zo in same ka to masha Allah inda kun daidaita kanku ai haka ake so alhamdulillah sai dai baba alfarmar da nake so a samun rana shine sa rana kuma ka san aure <clears throat> wato yana da abubuwa hidindimu da yawa saboda haka abu ne da yake bukatar a sa lokaci tukuna ah, wannan ba wani abu aini na ja nake so ba kayanta ba yawwa abin da Allah ya ba ku iko kuka yi ya isa rago Allah zai rufa asiri ba abin da za a fasa yi eh to to alhamdulillah abin yayi kyau eh. yayi kyau kan insha Allah to madalla na gode eh, eh madalla madalla eh madalla iko Allah to madalla madalla damar zuwa aiki ba ki iya gaishe da mutane ba ne ke fa ba ki da tarbiya ina yi yana lafiya ya gida san da zuwa in da sabon kafin shi tashi ga baban ku ga bawo kuma ka je ka dar kusa ka gaishe da su ba ka ga wata yarinya daga ganta da shekarun ta ga cewa wata gefe su tarbiya fa ita ma ba baban ku ya ce ba ga hankali ba yi wanne za ta zo masa ya yi farin ciki wanne ko cikinta ya yi bakin ciki ita dai duniya ai na ce Ka da layin ka faduwa safiya anya ku kanki ɗaya? da kai dubu nawa kika gani na ga kina kokarin wuce gona da iri ai ke ba gona da iri kawai kika wuce ba har makaɗi da rawa ma ba na littafi na idan na baki littafin ta za ki zaki saurare ni to kwace littafin zai sa in saurare ki ne oho Fada abin da zaki faɗa ki fita ko to burin ki ya cika yanzu har waje ma an hana ni fita alhamdulillah au alhamdulillah eh mana ai abin da ya kamata ai kenan amaryar anas amma wallahi Allah ya isa na duniya wani ya ɗauke ta da zafi duniya wani ya ɗauke ta da sanyi duniya wani ya ɗauke ta da sanyi Easy! ina cikin farin ciki. <laughs> Tokin ji. Farin ciki. A ah, kwarai kuwa. Promotion ka samu? Cikakke kuwa. daga one star general zuwa two star general eh ban gane ba a ga habiba ga naja ni wallahi da zaka bata shawara ta mai gida da ka ajiye duk wannan magana auren naka a gefe ka mai da bello shi ma makarantar yan gayu ta masu kuɗi wallahi zai da fiye maka ai tuni na canza shi daga nan zuwa gidan kaka kaka kuma <laughs> ka yi aurenka kawai ka sake a wani takura duniya rayuwa ta duniya kai ah! alhamdulillah kan mafarki nake yi yadda za a yi kan lahi dama ina ta tunanin takardar nan da na aje ta in same ta mai gidan wannan ai takardar gidan nan ce me kuma za ka yi da ita <laughs> kai ai banki zan kai ta ai na sa wannan gidan amala saboda za ka yi auren zaka je ka ciwo bashin banki oh kwarai kuwa to ai da ni dai ana wa ganin wallahi bai kamata ba don wannan ba hanya ce mai billewa ba shine kawai dogon ke duk shawarar da zaki ba, ki bani amma kasi kamanteceniya da magana aure na magana aure na ba zan canza ba su yi haka to ai wallahi zan je in gaya wanda ya baka gida <laughs> kai ai ga wanda ya ban gidan dauki lasifika ki iyo hayar wata ma ki taya kuwa amma Allah auren ba zan canza ba amma wannan abu daban mamaki yake wannan rashin kunyar kuma ta yi yawa kin ga idan ku har wannan labarin da kike bani gaskiya ne to ku zan ɗau mataki mai girma abin da nake so da ke ki tabbatar min da wannan labarin da kike bani haka ne domin kuwa kar in je in aikata wani abu wani daga baya kuma zan zo in samu sabanin labarin da kike bani ai irin tijarar da roja ya zo yi a cikin gidan nan yanzu nan kaina gaba ɗaya ciwo yake yi wai roja ne zai shigo har cikin gidan nan wai ya zo tafiya da batula wai ya gaji da jiranta a lungu a cikin mota bata fito ba ya zo ya tafi da ita har cikin gida roja roja to buri yayi kama da mutum yanzu na gano wani abu da ya shige min du yanzu ne na shiga hasken da nake fatan ko yaushe in samu akan wannan yarinya wato matsananciyar alaƙar da yarinya ne take so ta kulla ashe ba da kowa ba ne ba da wannan tsinannen yaran ne roja to kin ga kuwa duk wata hanya da na san zan bi in datse alaƙar nan take tsakanin su zan bi ta ni batula za ta za ta yi wannan sakayya saboda tsabar rashin ta ido wai roja wai ni a gabana zai ɗauki bandir ɗin kuɗi wai ya miƙa batula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai bandir din kuɗi bandir haka na ga ya ɗauko ya miƙa batula to ka ji dai alhaji a dai duba ne. to ai tun farko daga ganta kana so ai ni ya kamata ka fara zuwa ka fara samu ba wai daga sai da abu ya lalace sannan zaka zo ka same ni ba to amma abu daya na'am To ke banda abinki me zaki da ɗan sanda? Hmm? Mama, to ai ya nuna yana ƙaunata. To me na saba ya ce wa tana je wa na ƙasa? Mama kenan. Ba kya ganin irin hidindimin da yake mana ne? Dan wannan hidimar da yake miki shine wata hidima? Hmm. Mama ai duk kankanta hidima hidima ce. Haba na ja. Mutumin da ko mota hau ba shi da ita fa. Mama ni ina ruwana da mota. Banda abinki, ai alamar ƙarfi tana ga mai ƙiba. Mama, ai shi ma wataran zai samu mota. wannan ai shine tsammanin warabbuka wai malam ya ki noma saboda zakka banda abin ki na ja ki jira mai mota mana ya zo mama kai a baki ya fi kaza a assalamu alaikum malam hmm? ni ina son in tambaye ka hmm. sai na shafa'a hmm. ya kuka yi da bakon nan ne da ya zo jiya ya dan miko wani abin ne sai da najar zamu yi a'a malam amma dai ka san ba za mu aura mata mai hannun jarirai ba ko to ai mun gama magana da shi kuma na bashi da shawarar wa da shi muka shawara a'a to ni kuma ba malam saratu ai duk abin da na yanke baki da ja a ina da ja akan wannan to sai dai fa ki hakuri domin ni na riga na bashi to yanzu malam waye zai bata kayan ɗaki da sauransu a wannan kuma ya Allah zai kuma ai shi ma ya ce me iya abin da za mu iya ba sai mun takura kanmu ba duniya wani ya ɗauke ta da zafi duniya wani ya ɗauke ta da sanyi duniya wani ya ɗauke ta da sauƙi ai hajiya baki san waye idris ba mu muka zauna da shi mu muka san waye shi duk inda mutumin mutum yake wannan butun butume ne ba mutumin arziki ba ne bai gaji arziki ba kuma hajiya wannan idi da kike ganinsa ba ma mutum ba kare kare ba za a shi amana ba barantana dan mutum to ai ga muna mutunci ne da mutanen gidansu haba hajiya mutane da kike gani a rayuwa ai wani wanda isa ne na san ike yi wa rashin mutunci ba bare ba inda ya san mutuncin zai muku haka to ai ko yayi wa kansa yanzu in ban da rashin mutunci ka zo ka jefa yaro a cikin matsala kuma ka kama hanya ka kece ka gudu insha Allah shi ma Allah zai fito da shi insha Allah a gyansa haka ma magana da muke insha Allah zai fita ah, yanzu akwai wani ci gaba ne an ci gaba sosai ai an samu nasarori akan wannan yaron da yawa kuma ko yanzu maganar da nake miki zaki iya zuwa ma ku saka ido hudu da ke da shi to tashi mu tafi ne eh ai ba a tashi a tafi ina zai tuna da sai mu haɗu gaba ɗayan mu da ita sai a tafi an zai tuna ta tafi wajen aiki aikin me ai tana aikatau a wani gida aikatau ke zai tuna zo nan na gaji da wannan sakarci da kike mu idan gajiya da aiki din nan kika yi ki faɗa mana saboda na gaji da sakarci inda kike mu ki yi haƙuri hajiya ba ni da lafiya ne ban yadda ba ki da lafiya ba kin kirkira ne kawai don ki zo gurin aiki kuma baya da haka mun tashi ne da matsala a gidanmu matsala wai ke wai duk duniya duk gidan duniya ɗin wai ku babu gidan da suke da matsala sai gidan ku kusan kullum a matsala kuke 'yan sanda ne suka kama yayana. Aha, ba mamaki barewa ba za ta yi gudu ɗan ta yi rarrafe ba shi kuma yayan naki me yasa ta ba sata ba ce sawun barawo ya taka to fa to kin ga dauki wannan ne da kai ma anas daki gashi akwai madadin safiya idan kun je kun daidaita to shi kenan domin da babu gwara babu daɗi amma gaskiya har ga allah alhaji ni safiyan ta fi kwanta mun a ah to ban da abinka da safiyan da humairan ai ni ɗaya suke a gona ba mamaki ita humairan akwai wanda suka daidaita da shi ban taba ji ko gani ta kula wani ba yarinya ce mai matukan son karatu amma ni sai nake ganin idan safiya ta ji ba za ta ji daɗi ba ah, ayin tana da hankali ai sai ta fi kowa farin ciki to a madadin ka je wajen wata fa to shikenan alhaji zan dawo wajen jibi to kafin ka dawo ni kuma zan sanar mata ka shikenan na gode sai an jima to shikenan sai an jima masha Allah masha Allah wani dauke ta da sauki kar ka sake ka kone duka ka yani da ka ɗauka ka zafa ka ganta duniya rayuwa ta duniya kuma in za ka yi ka sanya Allah ke dalla ina za ki je Hajiya ce ta aiko ni ta ce in hausa wanka in kawo maka sako. Kai yarinyar nan ke matsala ce. Na yi din kaina a nan ɗin ma sai kin dame ni. wallahi tun da kika hana ni tunani sai na hana kai wallahi sai na more tunani Umaira. Na'am amfa. Na san ke yarinya ce mai dabi da biyayya. Kuma kina san duk abin da nake so. Haka maganar ka take abba. Na yi miki wani zaɓi, amma ban sani ba ko za ki so. zaɓin ka shi ne nawa. Na so a ce da ƙanwanki za a haɗa aure na yanzu. Ko kuma akwai wani wanda yake so ne? Babu wanda yake zuwa waje na Abba. To na yi miki. To shi kenan Abba. To zan zo ku gaisa. In kin gaya miki, to shi kenan. In dai ya maka, to ni ma ya min. Tun na sani, amma kima baki damaki. Idan bai miki ba, to sai ki sanar da ummanki to shikenan to shikenan tashi ki je Allah ya miki albarka amin rayuwar duniya wani za ta zo masa ya yi farin ciki wani ko cikin ta ya yi bakin ciki kai yanzu baka ji kunya ba gashi ka sa mahaifiyarka ta zo sannu mustapha sannu ina na yi ta neman ka ashe kai wannan iftila'in ne ya fada maka to ina ya maka iya da ikon ubangiji kai idris ya bani mamaki ban taba tunanin ya kai haka ba kuma ban taba tsammanin zai saka a matsala ba kin gani dai inna amma insha Allah komai zai zo da sauki to inna sauƙin nan dai sai a hankali kai kai kana ciki ai baka abin da ke faruwa a waje ba haka ne inna ban sani ba To akwai wani abokin kasuwancin Idris. Jagwa? Eh, shi ya tsaya mana akan al'amarin. Jagwa ɗin da na sani? Shi dai. Ina Idris ne kamata ya tsaya akan wannan kis ɗin. To, amma ya san inda Idris ɗin yake. Ba komai. Kansa yawa. Inna ina zaituna kuwa? Zaituna tana gidan da take aiki. Shikenan inna in kin koma ga ki gaishe ta. Eh kai ma ka kusa fita insha Allah. Allah ya yarda ina. rayuwar duniya wani za ta zo masa ya yi farin ciki wani ko cikinta ya yi baƙin ciki abu wannan maganar na zo wace maganar auren nan anas na gaya maka ba wai ba na son yi maka aure ba ne amma ya kamata a ce sai ka kai inda ya kamata ka kai ina kuma abba ina so ka samu cikakken nutsuwa domin ba na so a ce ai maka aure kuma a zo a samu matsala da 'yar mutane abba ni ba wani matsala da za a samu insha Allah don Allah ai mun kawai eh, wai halaji ladan kana ba wa anas tarbiyya ko yadda ya kamata a ana iya bakin kokari na ma gade mi ai addu'a kuma ku kara yanzu ya sake zo min da maganar aure ne kuma na gaya masa cewar ba zan yi masa aure ba har sai ya samu cikakken nutsuwar da nake bukata <laughs> a gaskiya kan ma ya yi gaskiya ga ai bai kamata a ce a siyar da akuya kuma ita da tana gogon to yanzu ba kalle ka da a ce ina ganin shi yadda nake ganin ka kamar yanzu ai kaga da ba wani haufi ko ba haka bane ba ka gani abba ni karka da mun Allah yadda kana mun auren nan zan nutsu kai yi mun shi ka shi ka tafi da Allah zan yi magana da kai halal da eh zan yi magana da kai sai hakuri ba mu ka san yara sai rayuwar duniya oh oh rayuwar duniya assalamu alaikum rahmatullah ni alhaji mustapha suleiman managing director na mai farin silai traveling and tours uh, wannan kamfani namu yana abubuwa da yawa wajen harkokin tafiye-tafiye kamar irin su tiket in mutum yana son tiket zuwa kowace ƙasa irin su dubai irin su india america ko ina a duniya wannan kamfani yana iya sayo mutum tiket maka bukin a lokacin da kake so don yin tafiya a the same time kuma wannan kamfani yana yi maka visa ta haji ko da ta umara sannan kuma wannan kamfani yakan iya samarwa mutane masu neman aiki musamman maza a irin su dubai ko oman ko qatar kuma cikin ɗan kakanin lokaci assalamu alaikum warahmatullah rayuwar duniya oh oh rayuwar duniya wani za ta zo masa ya yi farin ciki wani ko cikinta ya yi baƙin ciki ita dai duniya ai nasara ce ka canza layin ka faduwa ce duniya wani ya ɗauke ta da zafi duniya wani ya ɗauke me zaki ne na kina buɗe min cikin durowa kaya na zan saka a ciki na cire naki kaya kuma to ni kuma ina zan kai nawa kenan saboda ban iya ajiye kaya a cikin akwati ba. Samun guri. Ke ki zuba naki a cikin akwati. Duniya wani ya dauke ta da sanyi. Duniya wani ya dauke ta da sauƙi. Kar ka saki ka kone duka. Na ga gadon ɗakin ma guda ɗaya ne. Eh guda ɗaya ne, amma akwai katifa, yanzu sai ki ɗauko ki shimfiɗa a nan gurin. bana kwanciya da kowa a kan gado ni ne kadai nake kwanciya to ya akwai katifa a waje in so sai ki dauko ki shimfiɗa a gurin ki kwanta bana kwanciya a ƙasa sai dai in ke ki dauko katifan ki shimfiɗa a ƙasa ki kwanta ban gane me yake nufi ba yanda na faɗa haka za a yi kai ni fa ina Senegal ka gane Senegal harkan nan za ta yi magata ni ba ma fa wannan ba wai yanzu fafar alaji ya tafi wai kan maganar sabga auren nan wai sai na yi hankali ko dan an gana matsu da wannan lamarin ne ah to mahaifinka ne shi haife ka na ji gani ai yanzu ba kai hankalin har yanzu kuma A ah, to ba kai hankalin ba wani amma shawara kai mata dan iroro dan iroro dan iroro dan iroro dai ina eh, babu wallahi me yayi dan iroro kwai kwai dan iroro ne ka gani kwai sai dan iroro sai zo ya ce mana wai shi ya aure da kai baro eh na ce to sai ya ce mun shi kawai gaya gidansu da ya ladan noma ayama a wuri aure auren fari to ya je ta tela babansa sai a san su ya ce ce kai yanzu kai dan iroro tawa ai kasuwa ma baka iya yin ta sosai ba kai murya ma ta yan maza irin ta ta abokanan ka taka iwa ta mata ina za a yi maka aure dan iroro ishe ya ji haushin an ce muryarsa ba ba ta gatu a badan iloro wai neman magana ya sa yi rakodin ya ina razana a soyinsa na ce a haka watsi ka je kai taka dan iloro da ya je da sassafe ya tu zai gaishe da su dan iloro yana zuwa kai su yi samu shi ba na kwana a ce lafiya a da cewa mun na kwana a ce a'a sai ita kuma dama mutum ya ta ce dan yi mai kifa da na je ka haka jure ina bacci ina cin bacci ina tashi ko yana ji murya ta ta bacci. sai wata kai muryar sa ba da bace ba baya ba aure ba kai mutumi na gobe kana zuwa ka kai babu kai ba a san ka kato murya ce ba idan na kwana aga ya ce a yaro na isa aure ya ka kai kai bakti gyan mala ni ba ina tafi yau ma ne na fara maka na ci wasan nan ma fa na gama ne ya magana kuɗin ah kuna wasa iya ɗan samadu sanagar sai ta waya da wuta in na raga ta kunnan ka gani Allah ya ba mai rabusa in muka ci zan burtsile kan karkuɗi kar ka damu egypt ya yi na yin sala amma nan karamar raba gari sunan ku gaje to ya ba kai yi menene ka mutu ɗauko benjamin allurar yaro ni ba ka nuna a san kai na da kuɗi na wadda kai Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ah, ya ku haka babu littattafai shin ba karatu zan yi ba ne? Ah, ba karatu muka zo ba malam. to Amma dai lafiya ko? Ɗazu wani ya zo majalisar mu ya sami mai ke gaya mana cewa wai ya ga halifa a police station shi ma lokacin ya daga police station ya ga Halifa wai an kama shi Halifa kuma shi fa mala. to wani abin ya saki yi kenan ba mamaki ba wanda da Allah ya sa ka kama shi Akan kallon zuwan nan dama mun zo ne a taimaka a bisa babu inda zan ci Mala Aminu a bar shi kawai idan laifi yayi aka kama shi doka ta hukunta shi idan kuma ba laifi ya yi ba a sake shi a yi haƙuri malam a yi haƙuri kamata a yi haƙuri a bisa a ji me faru malam malam biyu ba zan bi sa ba idan na bi sawunan halifa abinda nake gwada wa duniya shine duk irin rashin mutuncin da halifa yake yi a baya ni ne na ɗaure masa gindi kenan babu inda zan ji ba zan bi sawunsa ba ai malam kowa ya san ka garin nan kuma muka zuwa muke gurin ka mu dau ilimi a gurin ka wannan abin malam jarrabawa ce tabbas na san ubangiji ne ya jarrabe ni ya bani Halima kuma ubangiji haka yake jarraba bayansa iri iri nau'i nau'i daban wani an tashi jarrabarsa da uwar da ta haife shi maza a jarrabe shi wani kuma da matarsa za a jarrabe shi wani da makocinsa za a jarrabe shi to ni da aka tashi jarraba ta sai aka jarrabe ni da ɗana da na haifa a cikina to ne wa Allah godiya da Allah ya sa nake nuna cewa zan iya cinye jarrabar da Allah ubangiji ya mu amma ba zan je ba zan je inda yake ba ballantana a ce na je belinsa koyaushe za a sako shi ne oho zaituna wai me ke a cikin ɗakin nan ne tun ɗazu kin kasa fitowa gani nan yanzu zan fito haba ya kina ƙoƙarin zama aikin fa za ka aike ni ne aikin fa Inna wallahi ba na son aikin nan. Zaituna, ya kamata a ce zuwa yanzu kin gaji da furta haka. Hmm? To ina mu samu wani abun mu na mu fara. To Zaituna, ba za ki gane ba ne. Ba mu da kuɗi me za mu yi. Ba ka da kuɗi ta za ka yi sana'a. Haka ne, amma wallahi ba na son aikin nan. Aiko ba ya ce za ki dole ki yi haƙuri ki je gun aiki. Babu yadda za mu yi, haƙuri za ki kawai. ta ta da zai wahalta mai mugunta duniya ya gazanta musa ba ka ji jiki mustapha kamar ba kai ba ina dalilin wannan lamarin da ba kai mare ka faɗa mai gidanka azzalimi ne mai gidanka mutuci ne zai wahala mai gidanka ya gama lafiya saboda wanda ya gaji mutunci ya gaji arziki ba zai wannan abun ba me ribarsa a wannan halin da ya sa ka me ribarsa me ike so isamu a wannan matsayin da ya kawo ka me ya kuma tunsa me rayuwa da za ka zo ka cutar da ɗan uwanka ame duniyan nan kwana nawa zami me muka ajiye a lahira da muke gudun sai mun cutar da wani a duniya ina samu ga jagwa wallahi abinda bawan Allah ne ban taɓa yafe masa ba ni da Idris sai dai Allah saka mu daga shi har kadiri ban taɓa yafe masa ba domin ya cutar da ni sai dai Allah saka mu to me amfanin yanzu irin wannan to abinda nake so da kai wannan sai i zaman me ilmin zaman duniya kuma yanzu kayi da ɗan halak insha Allah za mu yi ƙoƙari ni in nuna ma menene harkar rayuwa ka taimaki rayuwarka wa ni haba gwaja ba ai da kasuwanin manyan hannun riga ba ni ba kasuwanin na haƙura da ita domin Idris ya cire min sha'awar kasuwanin a cikin raina gaba baki ɗaya kamar yaya me ka ci a kasuwar har za ka zo ka ce ka haƙura da kasuwa so ake namiji ya zama jajirtacce so ake namiji i zama mai kwazo don ka dogara da kanka ba abin takaici a ce ka zama mai dan bambadanci dan bin wani shi zai maka yan rabe-rabe in an tashi daga can a koma can ai rayuwa ta rushe ka dogara ga allah ka san allah ne mai sai ka gaba abin da ba za ka zama a duniya ba amma duk lokacin da zuciyarka ta mutu ka fara tunanin wani ne zai ma ka fara rabe raɓe kaya asara ka mutu karkata wai ka ci abinci ban ci abinci ba gaja ba mm. a gidanku ba na ga wata farar yarinya ba a gidanmu eh mana ina gana gidan ba ni da wata mace a gidanmu banda kanwata zai tuna ita kaɗai ce Allah sarki baiwar Allah na yi ikilasi da ita a gidan take lafiya a ba komai kawai dai tambaya dai ne saboda rayuwa ba wani abu ne in kana ina ka ba shi kayansa eh ba matsala ai mun gama magana da oganku yanzu ai a waje kuma dama aikin ku ne ku tabbatar da mai laifi ku tabbatar da mai gaskiya ku ba shi gaskiyarsa ku tabbatar da mai laifi ku ba shi laifinsa eh na san kafin wannan kuna kai kotu na gode thank you very much ba fasara ko Mama ni na shirya zan fita. Ina zaki je haka kika ci kwalliya? mama gari zan fita in zaga in gani yawo kenan to kusan haka ni ba zan lamunci irin wannan gantalin ba fa ni kuma kin san ba zan iya zama guri ɗaya ba aiko to shanshani sarkin yawo ki ki cire wannan kayan na ce miki ta wallahi mama ba zan koma ba ba magana nake miki ba kin ga mama idan kika ci gaba da shiga rayuwata wallahi tallahi zan tona miki asiri kin riga da kin san na san sirrin ki da ba kowa ya sani a cikin gidan nan ba Farida ni zaki tona wa asiri inda kika ci gaba da shiga rayuwata ba wai saboda yarinyar nan ba ta da mutunci butulciyar laɓewa yi tana zagin ki wai mama ta yi lukuta ni din na yadda ni idan ma zuciya ce a kwakwabe zuciyata a sa mata a shirye nake ko dai ka mutu to ba ni fa gani ne har an yi sarrafan uku ba a maganan kai ne gidana ina kika taba ganin irin wannan wauta irin haka da alama kin yi gamo da roja haka sa yake to sun je fashi mutum bi a harba kuma sike yana hannu wannan ai karnin karnin wiwi take wannan yarinya bi gida wani irin wiwi kuma ke hancin ki wani irin hanci ne habiba bata san kana ba bata san zuru ba ina so ki ci mutuncinta